matasa barka da warhaka barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa mai zo muku kai tsaye daga studio Kalangu a kone karshen mako. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya a rimi ya ne kiki. Alhamdulillah Fanta ya kike. Yau mai shirin labarun matasa ya kamsa. A cikin shirin labarun matasan mu na yau Gora da farko dai za mu ji yadda matasan 'yan kungiyar agaji na garin Dogon Dutse suka bada da gudunmuwar jini a yayin sallar Mauludi ranar Larabar da ta gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je garin maraɗi domin jin yadda matasa suka mayar da sayar da sakokin zuwa makaranta babbar sana'a wannan lokacin na farkon koma karatu. Da karshe kuma sai filin mu na wasannin motsa shi. Gora a madadin bikin maulidin da aka yi ranar Larabar da ta gabata ne matasan kungiyar agaji na garin Dogon Dutse suka ba da kyautar jini a likitan garin su. Magabatan garin sun jinjina wa wannan kokarin na matasa ga rahoton da Abdulaziz da Yuma ya shirya mana. A wajen wannan matasa na arewa banda na filolin da suke yi cikin dare albarkacin maulidi sun kuma dauniyar taimakawa 'yan malati ta bayar da jinin su. Ledar jini arba'in aka samu. Amadu Fodi, shugaban kungiyar Nijar Agaji, reshen dogon dutse. Tunda akwai bukata ta jini muka ga ya dace mu je mu kai ma al'umma gudunmawa. Eh, da yake wannan gudunmawa ba da jinin shi a cikin alkawalin da muka doka cikin wannan tiya ta Nijar Agaji an samu daidai gwargwado a fefere da eh, salka hamsin hakan ga. A cewar shugaban asibitin kiwon lafiya ta dogon dutse abin yabawa ne wannan taimakon da matasan suka yi kuma zai bada damar ceton rayuka Bari mu saurari Dr. Sumana Haruna. Abinda kungiyar agaji ta duci ta yi abu ne mai muhimmanci sosai domin tun ranar da suka gaya min cewa za su zo. Na yi ta zumu dan ganin wannan rana mun gode wa Allah san amsa kira sosai wata babbar rana ce babbar matsalar mu ita ce ta rashin jini samar da jini zai taimaka wajen ceto rayuka da yawa. Wannan bayar da jinin da kungiyar agaji ta yi ya zo daidai da lokaci a cewar magabatan asibitin ganin bukatar da ke akwai a wanga lokacin tsananin shigar masasarar cizon sabro. Gora kusan matasa 700 ne suka halarci dandalin baje koli wanda ake ce ma FONAF. Zamansa na hudu a garin Tawa wanda aka yi a ranar 23 zuwa 25 ga watan Oktoba. Haka ne Gora ji da aka aza wannan karan shi ne bunƙasar da basirar matasa da kuma shawo kan matsaloli a fannin kasuwanci. Wasu daga cikin matasan da suka halarci wannan taron sun yi ma mai ɗaukar rahoton Abdullahi Ausuk bayani. Muna ganin matasa na jihar Tawa sun yi nasara don haka wannan biki ya yi har zuwa ga sauran shahohi. Saboda duka matasa da masu sana'o'i da suka zo sun sami saidawa kayayyakinsu kuma sun sami canza yawu da fasahohi tsakaninsu da kamfanoninsu. Gani na FONAF ta 2020 babbar nasara ce saboda hanyar girka alaka ce na canza fasaha da kawo buɗi wadda ta kanta da dama za su amfana da wannan haduwar Bale ma kankanan masana'antu da ba a sani ba dama ce da za a san su. Gora bikin jamhuriya wato sallar 18 Desambar sai matsowa take yi abin da ya saura duk duka bai wuce wata biyu ba nan gaba. Shirye-shiryen bikin kumna ta hiya daidai. Haka ne gora an gaya miki difangalan matasan ma ba a bar su a baya ba. Kamar yanda shugaban matasan garin Difa Abacha Abari ya faɗawa wa abokin aikinmu Habibu Garba. Abin ya shafi matasa ne kai tsaye saboda muna cikin kwamitin sallar difa ingala gaba ɗaya a cikin matasan ko ina mun kafa kwamiti akan harakokin al'umma duka don mu yi nasara gyara gari. Mun canza jihar difa musamman garin difa. Kwamitin da muka saka tare da magajin garin difa muna wayar da kawunan mutanen jihar ta difa kowa ya kawo tasa gudunmawa. Muna ga aiki dare da rana ganin mun gyara garin baƙi da za su zauwa don su ga difa ta canza. Gora sai kuma mu je ga takaitaccen rahoton namu na yau. A jihar Maradi yanzu da yake an koma makaranta matasan gari sun karkata akalarsu zuwa ga sayar da sakokin makaranta da littattafai da sauransu. Haka ne Gora kuma sun ce a cikin wannan sana'ar suke cin gashin kansu. Sai ma ke a cikin wannan rahoton na Muhammad Maman. mamman Sani dan shekara 25 sakokin ɗalibai yake saidawa a cikin wata kasuwar garin yana amfani da komawar makaranta domin samun cin moriya ga harakokin aikin nasa sai dai ya gwamnati yawon talla. To gaskiya sakutoci dai ga sanan bakin gwalgwado ina sai da su ya danganta da yanayin sakot koko girmanta da kuma yanayin kwalitin ta koko kwarinta kamar saka guda ina saida ta jika hudu da rabi jika biyar tunda gaskiya farashin mu ya bambanta da na kasuwa musamman ma mu da muke yawo nan a wuni ina samun misali kamar jika sattin. Salisu Musa shi kam a wata karamar masana'antar gida yake aiki wadda ke sayar da kayan littattafan karatu da ake bukata a wanga lokacin shigar azuzuwa. Musa ya shaida irin taimakawar da yake kawo wa mahaifinsa. Ina sai da liburori haka da kanyaka da sauran da turus hakan ga da anal anal hakan ga. Tsoho ne muke kama ma da yake tsoho an tsuwa dole mu ma yara sai mun zo muna kama ma tsoho. alhamdulillahi an gode ma Allah. Wayan yara da ɗaliban kansu sun ce suna gamsuwa da kayan da ake saida musu kamar Rahinatu Haruna wata ɗalibar jami'a da ke ganin farashin na da sassauci da na cikin shaguna. Eh na saye yuna da sak ina da kuma duk abin da ya kamata. Ba su yi mini tsada ba saboda na saya ni a wajen waɗanda suke sayarwa sama hanya. na su bai da tsada kamar na kasuwa. Wannan sana'ar sai da littattafan makarantar karanta babbar hanya samu ce. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. A ranar Talatar da ta gabata ne filin wasan Stade Regional na maraɗi ya karbi wasannin gasar Olympiade de la Jeunesse de Niger kimanin matasa 100 'yan firamare da suka zo daga jihar Agadez, Zandar, maraɗi da ma babban birnin Yamai ne suka kara a fannin kwallon kafa da kuma langa. Haka ne gora mai kula da tsara gasar ya ce sun yi hakan ne don su karfafa wa yara gwiwa wajen yin wasannin motsa jiki. Malam Sani Buda a cikin tsokacin da ya yi wa mai ɗaukar hoton namu Muhammad Mamma. kuma football. Abunda muke yi kwallo ne da langa kowace kungiya mun ɗauko matasa goma namiji biyar mace biyar da muka fara shekarar da ta gabata haduwar agades an ga yadda suka taka rawa sannan kuma ga haduwar maradi inda idan baka tsaya ka dubi kitson da aga yan matan ba ba za ka ce yan mata ba ne suna da kuzari shine ya ƙara martabar haduwar maradi waɗannan matasa da muka hada daga makarantu goma sha biyar suna wasannin motsa jiki da abubuwa da dama na al'adu. Mun shirya wasanni na musamman a gidan raya al'adu na kasar Faransa da ke garin Maraɗi abinda babu a cikin wasu a ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku bibiyar kyauta tare da iskar.